يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتي نجوماً wanda ya zo ashirin da biyar ga watan goma dubu biyu da sha tara ashirin da shida ga watan safar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijira Na? da arba'in da ɗaya afuwan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya mun haɗu a cikin wannan gari na gusau a cikin wannan yammaci na juma'a kamar yadda mai gabatarwa ya ce domin halatta ɗaurin aure wanda za a gabatar gobe in allah ya kai mu a cikin garin shinkafi na alhaji jamilu da kuma hajiya ya suleiman to kamar yadda kuka shina in munasaba ta zo irin wannan akan yi amfani da ita domin mu faɗakar da junanmu mu ilmantar da junanmu mu ƙarawa junanmu ilimi sannan ko mu yada ko mu danƙwaƙa ko mu yauƙaƙa ko mu ƙarfafa ko mu danƙwanta danƙon zumunta tsakaninmu to wannan kuma alhamdulillah mutane da yawa sai ka ga irin wannan za a gaisa a ƙara fahimtar juna lita'arafu saka muna fata wannan aure da za a yi Allah ya sa albarka a ciki wanda duk suke da aure Allah ya musu albarka ya zonar da su lafiya da iyalansu wanda ba su da shi maza ko mata Allah ya ba su nagari to da yake munasaba ce ta aure shi auren nan ba za a daina magana a kansa ba abin da ya sa ba za a daina magana a kan aure ba don ba a daina yin auren ba tunda ku ba za a daina yin aure ba to kuma dole a ci gaba da magana a kan aure da mutuwa aure da ɗaura aure abu ne na yau da gobe saboda haka musulunci ya ba da ƙarfi akan maganan yin aure kuma ya faɗi ƙa'idodi da dokoki da tsare-tsare na in ma za a rabu ga yadda ake rabuwa a harka aure to rashin bin waɗannan ƙa'idodi na yadda ake aure da neman aure da ɗaura aure da zaman aure da rabuwa aure yana da tasiri wajen ƙara gurɓacewa tarbiyya domin aure shine masana'anta ta kera ɗan adam so gwargwadon yadda aure ya yi inganci ya yi kyau ya yi tsari gwargwadon yadda harka aure ta inganta ta yi kyau ta yi tsari gwargwadon yadda aure ya taɓarɓare gwargwadon yadda al'umma ta taɓarɓare domin uwa da uba su ne suke haihuwa ɗa kuma ɗannan da suke haihuwa su suke tarbiyya saboda haka wa yansha'u nashi'ul fityanu na alama kana awwadahu abuhu al'ummu madarasatun iza a adattaha a adatta sha'aban ɗayibal a araki da uwa da uba sune ne mas'uliya da nauyin tarbiyyar mutum ya hau kansu in kai sa'ar uwa kai sa'ar uba to sai ka samu kyakkyawar tarbiyya to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw nasranihi dukkan abin haihuwa ana haihuwansa ne a yankin musulunci a cikin musulunci akan fiɗira. in kaga ya yahudance ko ya nasarance ko ya maguzance ka ganshi da al'adun maguzawa ko al'adun nasara ko al'adun yahudawa annabi ya ce iyayensa suka mai da shi haka tashi kaga kenan dole mu tsaya mai kallo na tsanaki a kan harka aure wasu da suka ga al'amarin aure ya taɓarɓare sai suka ce to me ya jawo taɓarɓarewar sai amsa ta zama guda biyu wasu suka ce sakin al'adunmu da halayenmu da tarbiyyanmu da muka yi muka ɗauko na wasu al'adun wasu da ɗabi'ar wasu shi ya taɓarɓare mana aure wasu ka ce a'a rashin ilmantar da ma'aurata ne aure kafin su shiga cikin aure shi ya kawo taɓarɓarewa ma'ana a nazarin mutane na farko suna gada za mu koma kan mu ta iyaye da kakanni mu karkaɗe mu tankaɗe mu rairaye mai kyan mu gino a kai mu tankaɗe mu rairaye mu ware mara kyan mu yi watsi da ita to wannan kaɗai zai sa aure ya inganci sun ba da misalai guda biyu suka ce mafi auren da aka yi shi 1960 har zuwa 2000 shekara nawa kenan nawa 40 suka ce auren duk da aka yi shi daga wancan shekarun zuwa yanzu wanda ya mutu bai kai kaso goma cikin ɗari ba don haka ne kowa anan da zai nazari a unguwarsu a gidansu a makotansu zai ga matar da ya sani a cikin gidan nan tun yana yaro ita ce har ya girma a cikin gidan don akalla kowa a nan ya san gida ishirin akalla ka san gida ishirin kuma ka san kana yaro a gida ishirin din nan a ko'ina akwai amarya ko akwai baba abokinka ko babar mata makocinka to kai nazari ka ga in dai ka shekara arba'in hamsin sittin ka duba ka ga aure nawa ne ya mutu unguwarku irin wannan tsohon auren za ga kaɗan ne sai nazari kuma ya ce auren mafi yawa da aka yi shi daga 1990 zuwa 2010 shekara nawa nan 20 suka ce mafi yawa auren da aka yi a wannan tsakanin kaso 80 ya mutu kaso 80 ya mutu na auren zamani kaso goma ne cikin ɗari ya mutu na auren da sai ka ce ah to an kunce ilimi ne yake kawo zaman aure ai mutanen yanzu sun fi na da ilimi na yanzu sun fi na da wayewa na yanzu sun fi na da iya soyayya har da wani kalamul hobbi suke da shi akwai wasu maganganu na soyayya kai har wani software ake yi da wani application wanda kawai shi ya tattara quotation ne kawai na kauna wanda zaka dinga kwafa kawai kana cillawa matarka sai ka shekara sai ka shekara daya wani application zaka ga akwai quotation na kauna kawai 360 sai ka shekara kana tura matarka baka canza sabo ba a wannan zamanin ne mace za ta ce saboda tsananin kauna ya wanda in ban ganka ba zan fada kwalban mirinda ka rasa yadda za ta fada cikin kwalban mirinda da tsaba soyayya da kauna ya marurin zuciyata ya waye din zuciyata amma duk sai an gama marurin an gama waye da an zo an zauna ba a wata shida sai kaga an fara dambe to ina kalaman soyayya ina fina-finan soyayya ina littattafan soyayya ina kalmomin soyayya ina wayewa ina boko da aka yi ina zamanin da aka shina ina intanet ina facebook ina whatsapp iyayenmu ba su ma san wani kalmar soyayya ba ba san wani tafan soyayya ba ba san fina-finan soyayya ba ko firamare ma wasu busi ba balle su sakandare ko su jami'a ko samu wata shaida ba ruwansu da facebook da wasu of da linkedin da duk waɗannan abubuwan ba su da shi amma sai ka ga mace ta zauna ta yi zaman aure shekara hamsin ba ta taɓa yaji ba kuma ga 'ya'ya nan masu albarka wasu 'yan majalisa wasu gwamnoni wasu malamai wasu kaza duk mai shekara hamsin ya tambayi babarsa duk mai shekara sittin in dai babarsa tana da rai ya tambaye ta yadda aka yi mata aure ya gani kuma da yadda ta zauna sannan ka auna da zamanin yanzu sashe kaga ba rashin ilimi ba ne a nazarin malaman farko suka ce kawai sakin kunya da al'adu masu kyau su suka jawo aure ya taɓaɓɓare yake saurin mutuwa su ko masu nazari na biyu malamai na biyu a nazarinsu cewa abin da ke kawo taɓarɓarewa aure ba wai rashin ilimi ne to tunda sun gingina abin ga rashin ilimi sai suka ce to dole a samar da santoci a samar da makarantu waɗanda za su zama suna koyar da harka aure yadda ake yin diploma da nce da digiri me yasa ba a digiri ne akan harka aure me yasa ba a NCE ba a diploma ba a certificate yau in za ka yi harkar kwamfuta sai a ce ka je ko certificate ka amma aure da za ka shige shi rayuwar ka kam a ciki amma sai ka ga matsalolin aure duk littafin fiɗin da za ka ɗaga to kusan rabi magana aure ce neman auren za ka ce kitabun nika sai ce hukumin nika hikimatun nika akadun ah, nika wali sadak. shaidu a tafi duk suna ƙarƙashin aure a zo su zihari su ila'i su kul'i su talaq da aka samu talaq ɗin su hadana su wane ne idda duk matsalolin da suke tare da aure amma sai kawai mutum ya zo kawai zikau sai a ɗauki mata a bashi ba a yi mata tambaya goma kan aure ya ba da amsa ba to masu wannan nazarin na biyu suka ce kamata ya malamai su fito da wani tsari a cikin masallatansu da makarantunsu cewa duk wanda zai nemi aure baban yarinya ya ke na baka wata shida tafi gaban mala ka je ka buɗe kitabun nikahi malam ya maka sharhi ya maka tambayoyi ya baka satifikir ka iya ka zo in baka yata suka ce da ana koro masu neman aure yadda sauran fannoni ake screening a tantance kafin a ba mutum kansila ko a bashi kaza ai wanda zai baka yaya fi kansila hatsari to shi ma kamata a yi wata hukuma wadda suke tantance ma'aurata ko da ka zo gaban mala ya ce na'am a wa menene ila'i ila'i ya to a aje wannan menene zihari ce a karamakalla ita to menene dalaqul bainuna al-kubra wa sughra ta akramaka Allah sai ce wannan bai ci ba sai rubuta ba yariya ce ya faɗi za ka ka a bashi mata suka ce da ana haka to akalla za a dinga yin wasu kwasa-kwasai da ma'aurata za su samu ilimi don mafi yawa matsalolin da ake tambayoyi a kansu da ana karatu da an rage su da yawa yanzu wani ya bugo min waya rama makalla ni ne matata take fita bana nan tana yawan fita ni kuma abin yana bani haushi na hana ta na hana ta taƙi hannuwa sai na ce mata in kin ƙara fita a bakacin aurenki na ce aurenta ko aurenka kamata ka ce in kin ƙara fita a bakacin aure na don auren naka ne sai ka ɗauka ka bata ta ce a bakacin aurenki ita kuma sai ta fita kuma dama akwai saki biya baya to sai kuma yi yana ƙaunarta kuma ta fita shi ne bugoya na ce to kai tsakaninka da Allah lokacin da kace in kin fita a bakacin aurenki me kasa a ranka ce eh to wallahi dama kaga na bude ma kofa wallahi dama ni ban yi niyya ba kuma na ma fasa daga baya kawai gaya mata ne ban yi ba yau da yana son matarsa kuma gashi ya kulla kansa to haka zaka ji tambayoyin suna zuwa wani shi kuma kawai tafiya yayi sai aka yi fada da matarsa da matar wansa sai baban sai ji haushi sai sake su su biyun babansa fa kawai sai sake su su biyun shi kuma bayan ya dawo ya dawo da ɗan tsarabarsa yana zuwa bai tarar da mata ba ashe da baban ya sake ta har ta yi idda ta yi aure ya zo da ya tsaraba sai ga ɗaki a kulle ina matata aka shi ai baba ya sake ta tun yaushe aka ce har mata yi idda ta yi aure ita wallahi shi bai saki matarsa ba aka zo aka yi tambaya to yanzu ya za a yi na ce to ka wakilta babanka da baka nan ya saki matarka ya ce a'a da ya sake ta ya sanar da kai ka zartar da sakinsa ya ce a'a na ce to ba ta sako ba yau na ba su nace ce alkali aka kaiwa cewa an neme ka an rasa alkali ya sake ta ce a'a na ce to ba taka ba ta sako ba to ai ta yi aure na ce ai babu auren mata aure ce kuma ta yi aure mata auren ta yi aure wanne ne babu a cikin auren na biyu ya tashi daga aiki da aka kawai ta kwaso kanta da aikin mijinta to ne ce to a kar makalla in ta samu ciki a wancan gidan fa nace to matsala ta sake cakudewa kenan karatu ya ƙara faɗi kenan wannan zai a ga wajen su malam duk abin da ya ja wannan jahilci shi kuma wannan cewa matarsa da ya sake ta saki ɗaya a kan rigima ne aka yi na wani kuɗi sai ya sake ta saki ɗaya to a wani gari take sai ta tafi garin wai da ta shiga mota sai wani ya tausaya mata ya gama ce sai ya biya mata kuɗin motar ita kuma sai ta rubuta takarda da za su rabu sai ta bashi ta ce mijina ya sake ni amma idda nake yanzu in na gama idda ka bugo min wayan nan ina so ka zama zawari na shi kuma ya aje takarda shi kuma miji da ya zo ya samu abokinsa ya gaya mai da aka yi ce a ba a haka mu je a biko suka zo suka samu baban yarinya ya rasuwan babanta suka yi magana da shi aka bashi hakuri akan za ta koma yace shi ba za ta koma ba shi ce ni kuma na mai da mata ta ce ni ko ban yadda ta koma ba yanzu tsakanin wanda yace ya mai da matarsa da wanda yace bai yadda ta koma ba wanne ne hukuncin shari'a ta yadda da shi saboda kome baya bukatar izinin wali baya bukatar izinin matar baya bukatar sabon ɗaurin aure tunda bata gama idda ba to amma wannan uban eh, wan ubanta da yace bai yadda ta koma ba sai aka tsaya anan aka yi hukunci suka hana shi ta koma har ta gama jini uku sai wancan bazawarin ya fito ya aure ta to ya haƙura ma an yi wajen wata hudu da yin auren sannan sai ji ana karatu sai ji malami ya ce haƙƙun raja'a wato kome a hannun miji yake baya buƙatar izinin wali kai Allah ma ya hana waliyin ya, hana ka shine ake kira abdulu a cikin matsalar talak akwai abdulu shine wali ya hana mace ta koma gidan mijinta bayan sun yi yarjejeniya za su koma wala hunna, an yankihina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf sura ka aka mata aure ta tare sai yaji ana maganan kome haƙƙin sa ne sai ce to ai yake ga abokin to ai ni mun je na mai da matata uban yace bai yadda ba yanzu naji malamai suna cewa in ka mai da matarka ko ita ta yadda ko ta bai yadda ba fa ta riga ta koma to kuma ni ba a dawo min da ita ba kuma na ji an mata aure haka ce to a tashi a ji a yi tambaya da aka zo na ce to abinda za a yi a gayyato matar a gayyato waliyin nata a gayyato tsohon miji da sabon miji duk su zo sabon miji da tsohon miji suka zo da wali na ce kai tsakaninka da Allah wanda ya halicce ka gashi na aje ƙur'ani izu 60 a gabana irin bugun hannu ɗin nan <laughs> mai tudu na ce tsakaninka da Allah ya gaya maka ya mai da matarsa ya ce gaskiya ya faɗa na ce ke tsakaninki da Allah an gaya miki mijinki ya mai da ke ta ce e an gaya mata amma walinta ya ce ba za ta koma ba ya ce to mun samu shaida a kan an mai da ita ya saboda haka wannan shaida cewa an mai da ke ke mata wannan mutumin ce ba mata wannan ba ce ka kai ba ka da mata za ka yanka tashi ka inda dare maka yanzu sai ta koma gidan mijinta ta koma gidan mijinta wannan matsalar faɗina gaya muku ne waɗanda suka bayyana ne irinsu suna nan tili wani bincike da muka fara mata muka yi mu daina shi saboda zai kawo matsala binciken shi ne mafi yawan mata da suke gidajen mazansu wasu duk an sake su amma suna nan zaune mafiya su kuma mata matan wasu ne amma suna wani gidan suna ta haihuwa saboda ba abu ka'idar yin sakin ba da aurenta ta je ta yi aure wata kuma tana gidan amma an ƙara auren barin ba ku misali wani suka zo sulhu gabana sai ta ce ai malam wannan abin da yake mufa ba yau ya fara ba ba yau ya fara ba malam ya daɗe yana min haka ya ci mutunci na ya wulakanta ni ya bani takarda ya sake ni in na fita sai abokansa su kama su yaga su dawo da ni ya sake rubuta takarda ya bani in fita abokai su yaga ya da ni an yi wannan ya fi so a ashirin na sha kun san da matsalar take da aka ɗauka wai in ka rubuta matakka takarda ka ba ta ka sake ta mutukar ba ta kai gida ba to wai sakin bai yi ba sai abokanka su yaga a waje sun ce koma to yanzu wanda sulhu za ka yi an ba da takarda so 20 ana yagawa macin zai ce matasa na fate ki ta ce ban takarda to kan bai ba da takardar nan ba kalman ya ce ya sake ta nan sai a ce to aikin da bai rubuta takarda ba shi kenan kawai a ci gaba da zama ana wannan ko ba a yi sai a yi so 20 ma a gida ɗaya. to kun ga matsala ta biyu matsala ta uku ta shan nono ce wannan matsala ta zo shi yaron da ita da babata da su uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kaga in suka yi aure ya zama 'yan mata zar saboda babarta da babata uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kaga ya halatta sai aure amma sai wata matsala ta faru shi yana karami da aka haife shi sai babarsa tana haihuwarsa sai ta rasu sai aka ɗauke shi yana jariri sai aka kaiwa kakarsa wacce ta haifi babarsa ita ta shayar da shi har ya girma kun ga da shi da babarsa da baba yarinyar da ya aura duk sun sha nono ɗaya sun yi tarayya a nono ɗaya nonon kakarsa da babarsa da ita babata sun sha nonon tare to ba a tsaya an duba wannan matsalan nonon ba sai aka yi amfani da halaccin auren asali shi ne zai iya aurata tun da yar ƙanwar babasa ce sai kawai aka yi aure sai da aka haihu hudu sai ji ana magana a kan raba'a mas'alatu raba'a yadda shan shan nono yake da ma mazhabobin shan nona masu sha ɗaya da masu sha goma da masu sha biyar sai an sha so biyar wasu ce sai an sha so goma wasu ce ko so ɗaya aka sha suka ce kai ko wucewa za a gyaro ya buɗe baki yana hamma sai mace ta wuce da nonanta sai ya ɗiga ya ɗiga cikin bakinsa wannan ɗigar da ya shi kuma ya haɗe matsala ta ƙare suka ce ko nonon aka tatso shi a cikin kofi kamar wannan sai aka zuba shi a cikin wannan ruwan aka girgiza sai ya sha tun da dai da nonon a cikin ruwan to shi ma matsala ta ƙare to ya za a yi ga aure zaman lafiya da soyayya ga 'ya'ya ga matsala kuma shan nono ta taso suka zo na ce to nono an sha an tabbatar an sha kaka ta ce an sha so nawa aka sha ta ce to ai shekara sabiya hannuna ana sha da kaga an wuce an wuce mazhabar goma an wuce mazhabar biyar an wuce mazhabar daya yanzu ba wata mazhaba kuma a duniya da za ka rike an sha yadda yaro tun shan nono kuma Allah ya ce wa ummahatukum allati arza'anakum wa akhawatukum mina raba'a, ga kuma aure da soyayya da ‘ya'ya ga kuma shari'a ta rushe shi da an lura da shari'ar tun farko da ba za a yi ba na ce ba aure malam ba yadda za a yi na ce ba yadda za a yi ba wata mazahaba na ce babu suna kuka aka raba auren nan ni kaina na tausaya musu amma ba shari'a ta fi su mahimmanci a na. tana kuka aka ce hukuncin ya'ya farce a tafi wajen su malam ni na gama aiki na tafi wajen su malam waɗannan ya'yan wani yake tambaya su me matsayin su ce to me matsayin ya'ya ne na halal ba abin da ya shafe su tunda kuskure aka yi wajen ɗaurin auren da gadon su da halaccin da komai yana na kawai auren za a bata to haka nan matsala ta hudu ita ma a cikin aure mace ce ta aure shekara tara suna tare da mijinta sai matsala ta taso abin da ya faru wacce take yin jinin an sake ta jini nawa take yi ta gama idda to ita sai ta yi biyu da ta yi biyu kawai sai ta yi aure jini biyu ta ba a gana uku ba ta yi aure wanda sabanin mazhaban ma akan na uku in ya zo sai ya ɗauke koko kafin ya ɗauke, amma dole a gana uku tunda uku Allah ya ambata to ita biyu tai maimakon ta yi tsarkin na biyu na ukun bai zo ba shi na ukun in ya zo shi ne wasu ke cewa a bari ta yi tsarki daga na uku wasu ka ce a tana cikin na ukun habi ne a bari jinin ya ɗauki amma za a iya ɗaura aure to na ukun bai zo ba ta yi aure sai da suka shekara tara da 'ya'ya da komai sai ta ji ana magana a kan idda sai ta ji matsalar irin tata ce ce ni ko mai gida yau hankali na tashi tunda ka fita kasuwa na ji bayani hankali na tashi na kasa nutsuwa me ya faru ta ce lokacin da muka yi aure da kai fa tun shekaru taron nan jini biyu ne wallahi ban yi uku ba kuma yanzu na ji malam yana cewa sai an yi uku sai ce kawai kawai mai istighfari inda abin ya yi tsawo ya yi duli to a istighfari ta ce in mm, mm. ba magana istighfari ba mu je mu tambayi malam tukunna in ya ce mu istighfarin sai mu istighfari to sai matsala ta bayyana cewa dukkan mazhabobin duniya na musulunci sun yi ittifaki akan wannan auren babu shi saboda bata gama idda ba aka yi shi sai an rushe shi ina kawo muku ne ku gane idan ba mu ilimi a cikin harka aure ba za mu ta ganin taɓargaza iri-iri kuma duk matsala ce ta ilimi in an san abu ba za a yi shi ba sai an tambaya ko kuma sai an san shi to kun ga ashe nazarin da malamai na biyu suka yi cewa a ilmantar da ma'aurata kafin su aure mazan a shirya musu bita da daura matan ma a dinga shirya musu bita da daura a halatta a ce tadribul muqbilina ala zawaj yanzu ƙasashen larabawa suna yin wannan dauratul muqbilina ala zawaj daura ce ta da ta shafi waɗanda suke shirin za aure ka zo ka shiga daura ai maka bayanin aure a maka bayanin hukunce-hukunce a gaya maka matsaloli yanzu na karanta littafin Sheikh Muhammad Nasiru Dinin Albani akan adabus zifaf laduban tarewa amarya tarewa kadai ba wai auren ba sai da ya kawo matsala 36 kawai kayi amarya dauke ta akai ma gidanka me za a fara me za a yi yadda za a dauke ta akai ta gidan in an je gidan me za a fara da shi sai kun yi sallah raka'a biyu kuma sai ka ɗora hannunka a nan kan goshinta ka yi wata addu'a wanda wani ya taɓa tambaya ta ya ce malam na ji ka kayi maganin wata addu'a Alamun na tsaluka khairaha wa khaira ma ha alaihi wa uzubika min ha wa sharri ma ha alaihi to ni yanzu na daɗe da yin aure malam ban yi ba shin ana ramuwa yanzu na iya zuwa in na koma gida kawai in ɗora hannu akan matata amma ta wannan addu'ar Ni ce kwarai inda ba kai ba kuma ya kamata a yi kuma ka ji addu'a abinda da ta kunsa khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa uzubika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ga addu'an tarewa in za a yi mu'amala aure bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitana ma razaqatana ga kuma a yadda amaryar tazo tana jini ta zo ko ba ta jini in tana jini ya za a yi ga ango ga amarya amma amarya ta zo tana al'ada ya za a yi na'am karamakallahu ita ba matsala ce za ta iya tasowa to ya za a yi to duk waɗannan matsalolin suna nan jingin wanda ya kamata a ilmantar da ma'aurata a wuce gurin to shi yasa na ce muku an yi nazari a kan taɓarɓarewa aure yana da alaƙar taɓarɓarewa ƴaƴa taɓarɓarewa ƴaƴa yana da alaƙar taɓarɓarewa al'umma taɓarɓarewa al'umma kuma yana da halin da muka shiga ciki yadda ake zama a ɗaura aure haka ake zama in za a saki aure shi ma sakin auren ilimi ne akwai suratu ɗalaƙi da kenan sura mai magana akan constitution da tsarin tsarin yadda ake saki malamai suka ce shi kansa saki in ba abu tsari ba akwai sakin bid'a akwai sakin sunna akwai sakin haramun akwai sakin wajibi akwai sakin mustahabbi akwai sakin mubahi akwai kuma sakin makaruhi suka ce saki in ka kalle shi ta bangaren sunnarsa da bid'arsa ya kasu kashi goma akwai sakin sunna akwai sakin bid'a akwai sakin da ba sunna ba bid'a suka ce saki guda hudu duk wanda ya saki matarsa a wannan yanayin ko da wannan adadin shi zaman ne da adad yake mai da shi bid'a duk mutumin da ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada ya aikata bid'a kuma ya aikata laifi inda kotu ya kamata a kai shi alƙali ya masa ladabi in ya sani inda sani ba ilmantar da shi sakin mace tana cikin jinin al'ada laifi ne kuma a tilasta shi ya mai da ita ko mai ta masa sai ya mai da ita amma dan Allah wane ne zai saki matarsa zai ce ina so mu raba amma don Allah yanzu kina jini ko ba kya jini kawai ta ake na sake ki jini take amai take gudawa take ba to al wa ahsul idda kuma za ya ku gane hatsarin da Allah zai magana da mu a suratu tala'i sai ya magana da annabi amma da mu yake nufi sai ce ya ayyuhan nabiyyu sai ce kuma idza dallaqtum me banci tsakanin ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqtum tum maimakon idza dallaqata zaka ce idza dallaqatum an-nisa fatalliquhunna li'iddatihinna fatalliquhunna li'iddatihinna sai ce wa ahsul iddah to a nan gurin ne bid'a ta shigo cili duk mutumin da matarsa ta haihu tana cikin jinin jego jinin biki kawai sai ya fushi yake ga takarda shi ya taba wannan ayar ba a sakin mace tana cikin jinin biki ba a sakin mace tana cikin jinin al'ada duk laifin da taimaka kake so ka sake ta sai ka jira ta yi tsarki kuma ta yi tsarkin kakka taɓa ta shi kansa bayan ta yi tsarki sai da mutum ya yi mu'amala aure da ita sai ce ga takarda shi ma saba wa Allah yadda ta yi tsarkin nan fes ta lamita ta je ta jini uku ta samu wani miji sai ka sakin mace tana jinin al'ada sakin mace tana jinin biki sakin mace bayan ta yi tsarki an yi mu'amala aure da ita da mata saki uku ko biyu a kalma ɗaya waɗannan sakin guda hudu duk bid'a ne ko mafi yawan saki in za a ka maka matsalar saki ɗari za ka gace ta in waɗannan kalan ne kuma Allah ya hana wannan kalolin amma su muke ta yi wani kawai don ganganci da matarsa fa ana zaman lafiya kawai don an ɗan samu saɓani kawai ya fushi ka san ka yi fushi an ce kai shiru sannan ka ce a uzubin lamina shaɗan rajim sannan ka yi alwala ka ta da sallah sai fushin ya tafi to shi da ya fushi sai ce na sake ki saki uku sai kuma yaji yana san da akara makalla wallahi mata ta ce na yi fushi to shi ne na sake ta saki uku ce to masha Allah yanzu ne kake so a yi kara makalla ba wani ƙarin bayani to ƙarin bayan ya kai kai yanzu yanzu ba yadda za a yi kamar yaya to mala an ce akwai wata mazhaba da eh lalle akwai mazhabobi da suke to ko malam waccan mazhaban zan koma saboda san ransa zai koma wata mazhaba to daka an hana yin saki uku a kalma daya an hana sakin mace tana jinin cikin jinin al'ada tana cikin jinin biki ta gama jinin ma kuma an sadu da ita kuma a ce ga takarda an sake ta waɗannan guda hudun sakin bid'a ne a daina yin su kwata-kwata a cikin al'umma sannan akwai ko matar da bata jini kwata-kwata akwai wacce bata fara jinin ba a wacce ta gama jinin a wacce ta samu larura jinin ya ɗauki waɗannan dangane ga sakinsa a halin jini su ba bid'a ba sunna in za ka saki mace a hali biyu kadai shari'a ta yadda a saki mace hali biyu kadai sai ka tambayi malamai biyu na farko in za ka saki mace sai dai ka sake ta tana da ciki ka san ku in ka saki mace tana da ciki ka shiga uku ka san ukun da za ka shiga a kara ma uku shi ne tun da ka sake ta tana da ciki ba inda za ta sai ta haihu ba gudu kake so kai ba sannan abinci da sutura da magani da duk wani nauyi da yake kanka ba wanda ya sauka sai naka shi shine saluwa da ita amma duk nauyinka yana nan kaga an kama ka ko sannan in ta haihu maimakon da ta shayar da ɗanka free of charge to yanzu sai an yi ciniki ana haihuwa sai a kira ka um, ga ɗanka ga wannan matar saboda haihuwar ta gama idda kenan sai ce ga wannan matar za ta shayar maka da ɗa a yi ciniki an ce sai a kira mata ƙwararru su buɗe bakin jaririn idan yana da manyan laɓa to yana shan nono da yawa da ka zai su ce to shi kenan yanzu alaji duk wata za ka ba ta dubu hamsin wata 24 nawa kenan miliyan ɗaya da ɗari biyu a su a yi man ragi su ce to gaskiya mafi karanci kullum dubu ɗaya in za ka iya shi kenan duk wata ka ba da dubu talatin amma ragi shi kenan ba ƙari Laji ba ragi. to yanzu ya za a ce ga akawunt da in ta ji alatta yaro ya kama ga yaron ka yana ta tsala kuka an ji a bashi nono ana jira ka biya tukunna fa in arada ana lakum fa ujurahunna Allah ya ce fa in idan yarjejeniyar ta gagara fa saturidu lahu ukhra sai ta ce kai ni tunda ma ka sake ni ga jaririn ka nan dauki abin ka ka tafi in ka je ka kai wata sai Allah ya ce to a nemo wata ai tsada da ita tunda ta ce ba za ta yi ba ka a takura ta sai ta yi a nemi wata a shayar in kuma a gama shawa a dawo mata da ɗanta ba ka tafi da shi ba ai saki wato matsalolin da ke kai da muna bin ka'ida labar da zai kara sakin matarsa sai ya gama nazari gida ɗakin ka kake so to a ɗakin za ta zauna ciyarwa shaya fatarwa kake so ka daina yana nan a kanka in ta haihu sai ka biya kuɗin shayarwa sannan ɗa yana hannunta habana ita za ta yi habana har zuwa lokacin da yaro zai wayo daga shekara bakwai zuwa sama sannan ka karɓi ɗanka shi ma in an duba an gawa za ka kaiwa kun san mafi yawa waɗanda muke ba rukon ya'ya fa shari'a ba ta ce a basu ba yanzu nan na yi nazari na bi malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya zahiriya sauriya duk mazhabobin nan babu inda aka ce a baki shi a rukon ɗa yanzu da yake ga dokta ga shek amma ni dai iya karatuna a nan ya tsaya na bincika inga inda wata mazhaba a duniya ta ce wai ka ɗauko ɗan wata mata ka ba wata mata ka ta riƙe mazhaba ce kuma ta addinin musulunci ta faɗa haka na bincika ban gani ba gaskiya iya na ilimin fa ba ta ne babu ba duk na duba tartibin malikiya su ce a ba uwa idan ta yi kaza a ba babarta in ta yi kaza a nemi yatta in ta yi kaza a nemi kanwata in an yi kaza a nemi kaza summa kaza summa kaza summa kaza na koma shafi'iya su ma sun makaza sun makaza sun makaza din nan ban gama takka a ciki ba ashe duk matar da ka ɗauko ɗan kishiyarta ka bata ta riƙe tana da imani ko ba aikinta ta yi ba aikinka ta kuma ya kamata ka yi ba mata sannan ta kasa ka a zarge ta tunda shari'a bata kawo ta ba tunda ka kori uwar wani kuma ka kawo wata kuma ka ce ta riƙe maka ɗan wacce ka kora to kun ga inda matsalolin suke to sakin kenan to sai aka zo shi kuma sakin idan an yi shi akwai idda matan nan su ma sun kasu kashi hudu dangane ga idda mai yin jini sai ta yi jini uku ba wata uku ba jini uku aka ci da aka wata jininta duk wata wata wata take yi ta gante wata uku ta gama wata kuma jininta wata bibi take yi sai ta yi wata shida wata jini ba ta ganin sai bayan wata uku uku uku uku sai ta yi wata tara wata jininta sai shekara shekara take jini so daya sai ta yi shekara uku wata ma da aka bincika jininta so daya take a shekara uku in ka sake ta sai ta shekara tara ba ta yi aure ba kana ci da ita saboda mata ci. Tun tunda jinin yana zuwa ba da za a yi aure idan murtaba ce idan murtaba ce shine aka ce ta yi wata tara ta yi wata uku a samu shekara in ɗaya ya zo to sai a sai ya dauke gaba ɗaya ki zuwa to sai ta sake yin wata tara saboda ko za a ga ciki sai ta yi wata uku in jini bai zo ba sai ta yi aure in jini ya zo sai a sake dauka saboda tana yin jinin ba wata wata take ba jini take yi sai ta ga jini sau uku to wata kuma ba ta jinin ba ta fara ba ko ya dauke ko ta gama to ita ce za ta yi wata uku wallahi isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur sai ce wallahi lam yahidna da waɗanda ba sa haidar ko ba su fara ba ko sun gama su ma wata uku mai jini sai ta yi jini uku mai mara jini sai ta yi wata uku to mai ciki fa wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hamlahunna mai ciki kuma sai ranar da ta haihu wata haihuwar ta wata tara ne shine yafi al'ada wata sai ɗan ya shekara ciki za ta haihu wata ma cikin kwantawa yake yake fitowa ko ya ko ya mutu ko ya kame ko wani abu ya faru sai ranar da ta haihu wata kuma ba ta yin al'adam ba ta ma yin iddar kai ne za ka ɗaura maka aure da amarya yau sai ka ce ka fasa ka sake ta tun ba ta tare ba shikenan akwai mai so a nan ma sai a daura masa aure idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha matti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila kun ga matsalolin yadda suke tafiya a jona a jona a jone to waɗannan matsalolin za a yi wasa da su kuma Allah ce tilka hududullah wa man ya ta'adda hududan layi duk wannan inda hududan layi za ka yi mafi yawa a maganar aure ne yanzu wata mata ta yi min waya akara mijina ne ba na son sani ce a uzubillahi me ya faru ta ce kawai na gaji da shi to yanzu dai na tura masa sadakinsa a account shi na aure ya kare to amma an ka bi mu ta mazhaban malikiya sun ce da ya karba ko ce masa ta yi mai gida in ga wani sako zan rike kana rike ta ce sadakin ka ne kalas ta bita amma sauran mazhabobi suna ga sai an zauna an daddare mai gida ba na son ka zan mayar maka sadakinka ka sake ni to ba ni ko kuma kara min wani ba ciki shikenan a lissafa ta bayar shikenan tana bayarwa ba sai ka ce ka sake ta ba shi ba saki bane shi fasku ne auren ne ya rushe ba saki bane dan haka jini ɗaya ma take yi istibra'i jini ɗaya kawai za ta yi sannan in za sake aurenta ta yadda za aure ta sai an sake sabon ɗaurin aure saboda shi babu komai sai an sake sabon daurin aure in an sake sabon daurin aure wannan kul'in ko ba za a lissafa shi a cikin sakon da ya faru tsakaninku ba fresh an dawo fresh kul'in ba a cewa saki ne wakila fasko, wakila talakun kamar da mai risala ya kawo to waɗannan matsaloli bayan Allah duk suna cikin aure kun ga ashe aure ba abun wasa bane ya kamata samarin nan a dinga shirya muku daura ko mutu ya zo ya ga mace yana so bai taba zuwa gaban malami ya karanta kitabun nikahi ba kai bai ma san auren ai malamai a cikin sahihu fiqh sunna ya kawo cewa malamai masana ilimi sun kasu kashi uku dangane ga hukuncin shi kansa yin auren yace malaman farko sun ce yin aure akan kowane musulmi so ɗaya wajibi ne ka yi so ɗaya kowane musulmi sai ya aure so ɗaya a rayuwarsa shi nan. karawa ganin ramunka ne amma kai ɗayan nan wajibi ne shi sai yace malamai na biyu kuma sun ce a'a ba wajibi ne mutum su ya yi aure ba in dai zai kama kansa ba zai zina ba ba zai lalata ba ba zai luwaɗi ba mace ba za ta yi maɗugo ba ba zai zina ba ba zai kuma dinga amfani da hannunsa ba shi kenan ba sai ya aure ba sai ya tare a masallaci zama alarama ko ladan ko liman ya taba da sallah ba zai gama ta wani kuma ya sha'awa ba shi kenan suka ce akwai manyan malaman da ma aya suka mutu ba su aure ba irin ibnu taymiya amma ai da bai auren ba gashi nan ya cika duniya da ilimi irin su imamun nawawi da bai auren ba riyadu salihin kadai ya isa kowane gida akwai shi gashi ba yi da amma kuma kowane gida akwai littafinsa kaga ashe rashin auren ba zaman banza ya ba da bai samu daman yin auren ba sai ya shagala da karatu ga imamu ɗabari da bai yi auren ba sai ya yi tafsirin da ya fi kowanne girma a duniya shi ya fara yin tafsirin da ya fi kowanne girma a duniya shi kaga ashe ba zaman banza ya ba har littafi abu gudda alhafiz abu gudda ya rubuta mai suna al'ulama'ul uzzab allazina asarul ilma ala zawaj gwaurayen malamai wanda suka fifita yin karatu da ibada akan su je su aure haɗuwa suka suka ga in na aure ni zan ci da ita kuma ci da itan sai na nemo gara in je ibada ta suka yi ta ibada har suka mutu ko ba wanda ya zarge su sai malamai na uku suka ce aure ya kasu ne karkasuwar mutanen da za su yi auren wani wajibi ne akan sai aure mutum ne yana da sha'awa in ba a yi ma aure ba ko ba a yi mata aure ba za ta lalace wannan wajibi a yi masa aure ko karo karo sai a yi a yi masa aure ko auren dole sai a yi masa kai lalata al'umma ya lalace sai kawai malai kira ce kai gobe za a ɗaura aurenka ya ce aka rama kalla ya ce an gama ko ba ka ji da an gama malai kawai ya ɗaura masa aure zo da an ga yana nema ya lalace sai a auren da shi suka ce akwai kuma wanda haramun ne ya aure in zai auren ma malam sai ce in ka kuskura kai aure na kuskura na ganka kana neman aure za ka zan bata ma so da shi hana shi auren so na farko ba zai iya rike auren ba ko ba shi da lafiya gabansa ya mutu kamar da imam sayyidina umar wani yaje zai auri mata shi ya taba yin hatsari sai rabin sa ya guntule saura dan guntu kankani sai kira shi ce na ganka kana zuwa wajen wancan zance ka gaya mata ba ka da azzakari ice in na ƙara ganin ka kajin cewa sai na sa amma bulala ta gaya mata ta san za ta aura kuma in an auri mutum ma aka gaba shi da lafiya ita ake a ba shi shekara ya nemi magani macen an za ki yi haƙuri har shekara ta ce e sai a ce to shi ke na alƙali ya ce to ko ya ce to je ki kai ka tafi neman magani ka tafi duk inda ake neman magani na bature ne na bahaushe ko ina ka nema ka dawo garau sannan mata ka ta dawo gidanka idan shekara ta yi ai malam an yi amma abin ya race to shikenan ba ta takarda ba ka ba sai ka halakar da ita ba ta takarda da ba lafiya ba lafiya ko ba aure to kun ga wannan shine abinda ake dubawa a tabbatar da wannan to kaga irin waɗannan za su yi aure ba za a basu ba to sannan akwai wanda kuma ake son mustahabbi ne ya aure zai aure zai iya rikewa yana da hali yana da komai da suturarsa da halinsa kuma sannan wannan ba zai shagaltar da shi da ibada ba sai a ce to kai wannan an so kai aure sai je aure wani ya ce maka ruhi ne mutum ne gashi mai himma mai kwazo mai aikin musulunci ba shi da karfin sha'awa in yi auren kuma zai rage masa wasu ayyuka na ibada gashi bukatarsa ga auren kaɗan ce da ake to shi kenan kai ka shagala da ibadarka yafi ma da neman ilimin ka da yada ilimin ka yafi ma da aikin da'awa kaje ka shagala da wannan tunda kai ba sha'awa gare ka ba to irin wannan to haka malamai suka dinga bi layi layi suka funfutar da kowane mutum suka yi masa hukunci shi a karan kansa wanda ya zama wajibi wanda ya zama haramun wanda ya zama mustahabi wanda ya zama makaruhi wanda ya zama mubahi ko ja'izi saboda dai a wa kowa haƙƙinsa kuma a san aure ba wasa bane to kun ga ashe yan uwa a nazarin nan da aka yi guda biyu wanda a kansa na gina wannan muhadara cewa masana sun yi nazari akan yadda harka aure ta taɓarɓare kuma ake nazari akan ya za a gyara ta na gaya muku malaman farko sun ce a koma yadda ake aure da a koma kan al'adamu mai kyau a tantance al'ada a koma a nemi aure a hannun manya babanka shi yake maka aure ka tambayi su malam nan masu 70 60 80 wani ma baka ga san matar ba amma ka yadda da babanka shi ne zai duba ya ce malam muji mutumin kirki ne malam muji kana da ya ya ce ina da ya a gafata malam to na ba wa ɗana ya ce na gode a kara makalla ita ma sai dai a gaya mata kawai ta ji ana fatiha ta ce mai ake a kofar gidanmu na ke a ce auren ki aka daura da dan gidan malam mudi ta ce Allah zarki Allah ba mu zaman lafiya malam ba ta yi firamare ba ba ta yi sakandire ba ba ta da wasu ba ta da facebook to yanzu kuwa kai ka isa yanzu ko kai ne limamin madina haka kawai ka aurar da yaka yanzu fa ya za ta bugo waya ta ce malam babana ne zai aurar da ni ko ba na so shine nake son kawo karasa na ce baban naki kuma eh tsakanin ki da Allah wanda baban ya kawo mutumin kirki ne eh malam mutumin kirki ne amma ni bana so kuma wallahi idan ba a dauki wani mataki ba komai zai iya faruwa ci abu amma abin da zai faru to ta karanta shiga littafin soyayya ta dau dafi ta ga yadda manan mace take cakawa namiji wuka ta ga yanzu akwai yarinyar da ta bawa mijinta kawai yi min dan wake sai ta zuba guba wanda ake zuba wa bera ya ce mutu ta zuba a cikin ɗanwaken ta haɗa da ƙullun ɗanwaken ta dama ta ɗanwaken, waken kuma ta barbada masa a cikin yaji shi kuma irin abin nan na abokai ba za ka ci abinci kai kaɗai? bai kira abokinsa zo an mana ɗanwake mai daɗi a Kano akai aka zo suka ci ɗanwake wake almajiri zai wuce suka ce kai ma ga ɗanwake wake almajiri dan malam shi ba ya ci dan rago dan wake su da kwano su ukun nan duk sun mutu amma kun san abin da ya faru sai ga kungiyoyi tun daga Amurka sun zo akan nema wa wannan yarinyar yancinta wancan mutane da ta kashe dole aka mata auren dole aka mata kuma sai an fito da ita ƙungiyoyin lauyoyi suka zo filin aka ɗau lauyoyi aka cusa musu kuɗi hayyar yarinyar nan ba abin da aka yi mata da an matsa ma an banda mun shiga mun ɗan rage wani abu, da ɗauke ta za su tafi da ita turai su canza mata addini su mai da ita maƙiyar musulunci su nuna sun cece ta ne daga kashe ta da zami sai su ba ta guba sai su turo mana ita ta zo ta ta zagin malamai tana zagin musulunci ko ba yadda zami a lokacin na ba da shawara na ceto na ba eh, eh, gwamna shawara abinda za a yi a ba mu dama mu shiga magana nan ka a bari turawancin su karfi su ma lauyoyin musulmin na kira su ne musu wa'azi ce ku daina daure mutanen nan gini ku daina aka samu dai aka fitar da kuɗi gwamnati fitar da kuɗi aka biya biya. na su waɗannan mutanen su uku sannan ita kuma suka ce ba za mu kai ta kurkuku ba sai dai a kai ta gidan yara daga gidan yaran ma suka dinga bin hanyoyi cewa za su zo ɗauke ta su kai ta wace karatu shi ma muka yi tabi muka daddaki ne to a yanzu malam ka gaure ba za ta iya koma garin nan ba sannan ko ba wanda zai sake aurenta duk wanda ya ji labarin ta kashe mutum uku ba zai aure ta ba sannan kuma ta koma garin danginsa ba za su kyale ba kaza kaza amma muka ɗauke ta muka yi turai da ita muka kai ta muka sa ta a makaranta ta yi karatu ta zama wata shahararriya na ce kuma murɗaɗɗiya ba to kaga wannan zamanin dole a wannan al'adar da wuya ta aikatu irin a ba iyaye dama su dinga zabawa yanzu yaki ma ake ma an nema wa yakka miji ma sai a ce ka cuce ta komai kirkin sa ita ko sai ta ta kawo maka yanzu wata yarinya ta ta kawo yaro ya aske rabin gashin nan ya banna nan ya wani sa tiri kwata take shi take so shi kuma uban ya duba ga wannan na farko bai da sana'a nabi ba shi da tarbiya ya zai dauki yasta ya bashi ita kuma yarinya ta kace wannan take so shi kuma ya kawo mutumin kirki dan kasuwa yana da sana'a da gidansa ya gama da motarsa yana yin salloli biyar a jami'i ita yarinya ta ce ai tunda babanta ne kawo shi bata so ita wannan din take so uban zai yi ice to na ce a'a ƴaƴan zamani ba a bi su a hankali Na ce tunda shi take so ka aura mata shi amma duk wani abu da kasan ka yi na gwaninta za ka iya kinyi tunda ita ta kawo take so sannan duk matsalar da ta taso ka a tinkare ka tunda uwarta ta daure mata gindi a ji a yi. aikwa da aka ji aka yin ba a shekara ba sai ga shi ta haihu kuma ya koro ta kuma a hakan take rabewa ta je gidan ubanta karɓi abinci saboda shi bai da sana'a ga ciki ta zo tana ta kuka tana so da Allah a ba uban haƙuri ta dawo gida iya eh, to kun ga abin da muke muku aka ta ziga ku cewa wai yarinya ta kai uban ta ƙara zai mata auren dole ita ba dole muke muku ba zaɓa muku na gari muke to yanzu dai an an kulla wannan kofar an hana uba yanzu ya shiga cikin harkar yasa ko yanzu ka samu mutumin kirki sai dai da lallashi dailu baba kayan da yake ba su da kunya ba irin na da ba ne wani ne mutumin kirki ya zo yana neman aurenki ko za ki ba shi dama ya zo ganki to ba ba komai ya zo sai in gaya maka yadda muka yi ce to je kaka ganta ganta wai sai ka to ya kike gani ai baba gaskiya bai mun ba bai miki ba kamar yaya ito eh, bai mun ba zai to kenan sai an nemo wani delu to kai sai kai hakuri ta ce ba ta san gobe ma wani ya zo ba baba ni ma akwai wanda nake so ma to wanda yake son zo mana in ganshi shi aka maka wani mutum mai tiri saboda ya yaudare ta ya rubuta mata wasiƙu ya wace in ban ganki ba zan faɗa. kwalban mirinda ya wace ya wace ya wace ita ko mace gata da saurin yadda da saurin gasgatawa ta gasgata shi to wannan tirka-tirkar yanzu marasa yadda zamu ware ta ba mu goyi bayan aiwa yarinya auren dole ba ta so ba amma ba mu goyi bayan kuma a ba su dama su dinga kawo mana masu tiri ba marasa sana'a da aikin yi masu askakken rabin gashi ba su ce shi suke so ba so ne kaɗai aure ba akwai ɗaukar nauyi akwai lafiya akwai mutunci akwai asali abu biyar ake so kafin a yi aure a tabbata yaran nan yana da asali waye ma ubansa a tabbata yana da halaye masu kyau a tabbata yana kamsu salawati yana riko da addini a tabbata yana da sana'a kuma a gwada shi baya da ciwon da zai sa mata ya kashe ta ko ya nakasta ta waɗannan abu biyar ɗin kafin a aure ake neman su ba kawai so ba sai a ce mana amfani kalmar so so so so ga son inda ya jefa mu yanzu ana ta aure yana mutuwa shekara hudu biyar sai ga aure goma ishirin ya mutu ka aura dubu dubu biyar ya mutu kuma auren nan ba daina za a yi ba kishiyoyin juna ne ko zina ko aure idan aure ya sauki ya tsaru sai zina ta mutu idan aure ya tsananta sai zina ta bude dole ba za a daina namiji ba zai daina bukatar mace mace ba zai daina bukatar namiji ba ko si ta hanyar shari'a ko si ta ba hanyar shari'a ba yanzu shan an bude kungiyoyi ga yan luwadi ga yan madugo wai har group group gare su har zuwa ake ka'aba fa masu ana kallon ka'aba a je a yi luwaɗi a je a yi maɗugo a madina ma haka kun ga yaran da aka kama a yi suna tona junansu asiri a inda suke zuwa su yi a cikin manya-manyan hotel ɗin da suke kallon ka'aba da kasan ko kawai ka'aba haka shiga kai sallah kunga kuma yadda ake ta kokarin sai an kawo wannan abin cikin yankunanmu sai an halatta sha afirka Ta wannan musifa aure ne kadai mafita yanzu babu auma malakat aimanukum dama Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ce faman ibtaga wara'a zalika wara'a zalika fa ulaika aduna duk wanda ya nemi wata mu'amala da mace ba ta hanya biyun nan ba to wannan yan ta'adda ne to hanya biyun ɗaya ta toshe ɗaya tana nan da rai ita ce aure da haka da luwaɗi da zina da maɗugo da sex doll an fara sex doll ana kawo 'yan tsana mai kama da budurwa ana siyar da ita wa mutane suna siya an fara sauke ta a lagos za a ce 'yan majalisa sun ce za su yi doka duwanda aka kama da wannan yana safarata yana shigowa da ita najeriya ya yi laifi to ban san ko an yi dokan ba amma dai tana na ana siyawa ne in kai sacin zaka gani sex doll da mai magana da kalolinta da irin mamanta da duwawunta da jikinta da waye zaka siya a kawo maka kai order sai on delivery a kawo maka kofar gida ka biya ka shiga da ita shikenan sex doll ko traveling baby kamfani ne guda a wata ƙasa aikinsa kenan ya yi azzakarin roba ya farjin roba ana siya mata su siya su daura su su caji da waya da ake cajin waya haka za su caza su daura a jikin cinyar su sa a gaban yana saduwa da su wata ta saita awa ɗaya wata ta saita rabin awa wata ta saita minti talatin gwargwado da take bukata ga wata musifa ce har sa ake shi ma ana sai da shi gashi nan iri-iri kaloli ma har da size-size ake siyawa abin nan wannan musifa kun ga in aka wa musulunci aka kauce wa al'adu masu kyau to musifa ake fadawa wannan wayewa da ake ta cewa mu duba waɗanda suke ja sun wayan wace musifa suka shiga wani dan kasuwa ya ce min malam ni ina zuwa amurka ina siyo kaya kuma ina ɗaukar nan ina kaiwa can duk duniya yanzu babu ƙasar da tafi amurka yawan zawarawa ya ce wani ba amurka muka hira da shi yake gaya mun ya ce wanda ka gaya ba amurka yanzu yana neman a bashi passport ne ko a bashi citizenship amma an ziga ta an ziga ta taki auruwa so dan ka auri mace wai sai an je an yi auren da yarjejeniya ka faɗi duk abin da ka rubuta an yi joint account ku haɗa kuɗin ku guri guda sannan za ku rabu sai an raba biyu ko kai ka nemo ko ita ta nemo wannan in za a rabu sai an zo a takarda ake rabuwa ni wani zan rabu da wancan amma abinda na mallaka miliyan 100 ne tana da 50 na da 50 sai ta sanu ka sanu sai a raba dukiya 50 a bata 50 a baka 50 da aka ji sai aka kaura cewa auren Zaka ka sun fi ko'ina yawan bazawara a duniya duk duniya ba inda ya kai amurka yawan bazawara an ziga mace ba za ta auri ba in ko tsawa kai mata sai a ɗaure ka haka yara ƙanana ba a cewa tafi makaranta sai dai ka lallashi yaro kai mad kai kana ga wato ita makaranta amfanin zuwanta wato in ka je wato akwai ilimi ko ya kake gani ya kamata ka je to sai sai ce oke babu bari in nazari haka lokacin sallah ya suka ce eh, ita sallan nan da ka gani wato ko da baka ma samu lada ba akalla ka dan yi wani dan training kai wani dan motsa jikinka to sai ya ya gamsu tukuna sai ka ce kama ta ku tafi amma an ka ce zo mu tafi masallaci in yi haka sai ya ɗauko wayarsa 999 ya buga sai ce babana ya matsa min dinga yin wani abu haka haka sai a zo a karɓe shi in ba sa aka ci ba ba za ka ƙara ganinsa ba sai a ji a ba wani ce kai ba za ka iya rikewa ba amma an samu mai tausayin da zai iya rikewa da aka gwamnati ta ba wancan sai dai kai ka dinga kai ma ziyara kuna gaisa ko shi dinga kama ziyara kuna gaisa amma gwamnati ta ce ba za ka iya rike ɗanka ba an karɓe shi daga hannunka to kun ga ashe ishu family ishu na family shine rayuwarmu kuma shine kadai ya rage mana katangar ƙarshe idan wannan katangar ta fashe dama har tattalin arziki ya tarwatse harkar siyasa ta tarwatse harkar tsaro ya komai ya tarwatse abin da ya rage mana shine ishu na family yadda kowa zai kula da iyalansa da matansa yi wa matarsa tarbiya yi wa ɗansa tarbiya a samu 'ya'ya na gari a daina shan ƙwaya a daina zubar da ciki a daina samun shegu a daina orgaza yanzu shegen ma ake so a halatta in ka ƙara kiran shege ɗan shege akwai doka da za ta hukunta mutum ga shege amma ka kusa ce shege to akwai doka za ta hukunta ka da an halatta shi da kun ga wannan musifa ce da yan uwa mai karatu mai ilimi mu zauna da iyalanmu mu shaƙu da su kada mutum ya zama dodo a gidansa don duk abin da kake so ka isa yanzu ba duka ba zagi ba cin mutunci ba kora shaƙu da matarka shaƙu da 'ya'yanka ka cusa musu hali na gari su shaƙu da kai tunda ba a dole ba a takura musu amma su so abin da kake so yadda in ka zo da mutumin kirki ɗanka zai karɓa ɗanka zai karɓa amma wallahi na gaya muku kyasa san da ake akan aure yanzu za ku sha mamaki yaro zai zo da mace ubansa ba su osa ba ta so sai an yi auren ko suna so ko ba sa so ɗanka za ta zo da namiji bai maka ba amma dole ta aure shi saboda shi take so in an rabu kuma miji yana wani guri mata tana wani guri an zo auren ya an dinga kira sai ke ka muna fata Allah ya sa al'amarinmu ya kyautata ya inganta Allah kuma ya sa mana albarka cikin iyalan da matanmu, da 'ya'yanmu, mu da zuriyan mu da tsare mana masifu ya inganta mana tsaro harkar tsaro da ta fara ingantuwa a wannan jiya Allah ya ƙara inganta ta duk wata fitina Allah ya kawar da ita Allah ya ƙara inganta mana tsaro da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya da wannan jiha ta mu ta Zamfara da duk yankunan mu gabaki daya Allah ya ƙara mana hakuri da juna da san juna ya kawar da fitintunu na jahilci da talauci a tsakaninmu Allah muna roƙonsa kuma wannan aure da za a yi gobe Allah ya sa a yi shi cikin nasara Allah ya sa zama aure ne mai albarka duk wanda suka yi Allah ya sa musu albarka a auren su wanda basu ba kuma Allah ya ba su maza na gari da mata na gari assalamu alaikum Allah ya sa kama malam da kai. alkhairi aiwa kun yadda wannan muhadara ta kuce daga cikin malami dr aminu